Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin Magajin gulma ko sabon salo karatu na ɗari da tara wanda ni marubucin littafin ke kawo muku. A karatu na baya mun tsaya inda Ahmad ya gama naɗa sarakuna a waɗannan garuruwa da ya ƙwace ya kuma tunkari hanyar komawa gida garinsa kenan na Tiriba. To a daidai wannan lokacin idan muka matsa can gaba kuwa zuwa waccan nahiya inda Commander Kisa da kuma wancan saurayi da ake kira da Nura jidda suka tsere. Za mu tara a wannan rana bayan doguwar tafiya Kwamanda sulemi wanda shi ne yake jagorantar dukkanin tawaga Armat ya ƙaraso. Ba shi kaɗai bane, akwai dai ba mutum biyar a tare da shi. Waɗannan dai ba mutum biyar su ne dai ba mafi ƙarfi a dukkanin cikin rundunar Armed. Mutum ɗaya daga cikinsu ya shiga matakin wa'adin Deba. Duk da yake cewa bai daɗe da shiga ba kuma ko kaɗan izzarsa da ƙarfinsa ba su kama ƙafan na shi commander Sulainin ba. To amma kuma dai shi ne mutum na biyu mafi ƙarfi a dukkanin rundunar armad Bayan shi akwai wani wanda ya riga ya kai ƙololuwar lardin Deba. Sauran ƙiris ya shiga matakin wa'adin deba Yana daga cikin mutanen da ahmad yake lissafi ya ingiza ta hanyar taimaka musu da maganin ƙarin ƙarfi na izza su samu su shiga mataki na gaba. Bayan shi akwai mutum biyu wanda suke mataki na lardin deba sai kuma mutum na ƙarshe wanda shi kuma yake mataki na asalin deba to amma ya kai ƙololuwan wannan matakin shi ma ya kuma daɗe a ciki kuma yana da dabarun yaƙi na musamman wanda ya sa shi ne mutum na shida a ƙarfi a dukkanin cikin runduna. in ko ka ɗauke Kwamanda Sulaini to shi ne na biyar waɗannan mutane sun ƙaraso wannan gari da sanyin asuba kuma tun daga nesa suka hango cewa akwai ‘yan mutane wanda yawansu ba zai gaza mutum biyar ba suna tsaya ƙofar garin suna duba wata takarda kai tsaye suka ƙarasa su suna da shaida shaida ta musamman da gidan Wilberforce saboda haka ko kaɗan ba sa jin tsoron shiga ko ma wane gari ne duk da yake a halin yanzu Commander Suleini ya sa dukkaninsu sun ɓoye asalin sunayensu da kuma su saboda dai kada wanda suke bi su ankare da zuwansu Suna ƙarasa abin da suka fara gani shine kuɗi da rundunar Kinsileden suka sa da dukkanin wani ɗan ƙabilar Bayajidda sai dai kuma ba wai so suke a cutar da ‘yan ƙabilar ba a so suke yi su zo za su ɗauke su aiki kai tsaye ba tare da wata jarabawa ba. Za ka iya wannan labari ne na musamman kuma babba, tabbas ba abin mamaki ba ne duk da kasancewar sanyin asuba ne. ka ga mutane har yanzu suna bibiyar wannan takarda. Tun daga farkon lokaci babu wani wanda ya isa ya shiga rundunar Kinsilejin ba tare da tankaɗe da rairaya ba. Har su waye waɗannan mutane wanda za a ce kawai saboda kasancewarsu ‘yan ƙabilar Bayajidda rundunar ta Kinsilejin sun ɗauke su aiki kai tsaye ba tare da wata jarabawa ba wai ma har da kuɗi da za a bayar na musamman ga ma dukkanin wani wanda ya kai kansa kuma rashin fahimtar mutum ya kamata a ce ya fuskanci cewa tabbas akwai wani ƙulli a ƙasa sai dai kuma wani abu bai shafe su ba abu guda ɗaya kawai da yake cikin ransa dukkaninsu shi ne akwai ɗaya daga cikin wancan mutane da suke nema shi ma yana da wannan suna na bayajidda shin hakan yake nufin kenan tuni shi ma ya shiga wannan runduna ta Kings Legion kamar dai shi Commander Kisa. To koma dai suna tare ne. Bayan sun gama duba takardar sun haddace da abin da yake ciki Commander Sule ya sai suka tunkari ƙofar garin. Har yanzu ƙofar garin a rufe take kuma ga duka alamu da sauran lokaci kafin a buɗe. Ko kuma tsari wanda aka sa aka kewaye garin da shi. Yawanci garuruwa za ka samu suna da irin wannan tsari saboda dai kula da dukkanin wani mutum da zai shigo ko ya fita daga cikin gari. Ba wani babban tsari ba ne kuma tabbas kwamanda Sule za su iya fasawa ta ciki su shiga. To amma kuma dai wanda suka sa tsarin da wanda suke kula da shi kai tsaye za su gane adadin mutanen da suka shigo ƙila ma har su tsarin zai iya nunawa. Wannan kuma wani abu ne wanda kwamanda Sule baya so tunda dai suna tafiya ne ta ƙarƙashin ƙasa a ƙoƙarinsu na su kama waɗancan mutum biyu ba ma tare da mutum biyun sun ankare ba. Hmm. Shugaba, har yanzu kana jin yanayin su a ciki ko? Ɗaya daga cikin wannan mutum biyar da suke bin kwamanda su, ne ya tambaye shi. Sule ya ningyyaɗa kai, tuntuni dai dama abin da suke ta bi kenan ai tun bayan fafata wasu, har yanzu akwai alamun yanayin Izza Yarima Ahmad a jikin Kwamanda Kesa kuma wannan yanayin Izza shi suke ta bi wataƙila da a ce gama garin yanayin Izza ne da tuni kwamandan ya cire shi kamar da yadda ya cire yanayin Izzar da yake jikinsa wanda kwamanda Sulainin ya sa masa To amma ba gama garin yanayin Izza ba ne, har da wani gutsiri na zaren Izza armad wanda ya riga ya ɗan fara a jikin Kwamanda Kesa. Wannan lamari ya sa duk da nisan da suka yi a hankali a hankali Ga shi sun ƙara ƙaraso inda suke jin wannan yanayin Izza. Saboda haka dai Kwamanda Sulaim yana da yaƙinin cewa fa mutanen nan guda biyu da suke nema suna cikin wannan gari shin hakan yake nufin suna tare kenan mutumin ya ƙara tambaya kuma su ne ɗan ya jin kafin da ya girgiza kai ba lalle ba wataƙila suna tare wataƙila kuma dai kowa a cikinsu ya shigo cikin garin ne ba tare da sanin ɗan uwansa ba garin yana da ɗan girma idan ka kula kuma yana kan hanya akwai yiwuwar ɗaya ne daga cikinsu ya fara ƙarasowa kafin shi ma ɗayan ya zo kuma ba lalle ba ne ba su san juna. Tun da yake dai su ɗin ba lalle ba ne za su iya gane wannan yanayin tsaron Izza da da Kwamanda Sulaini ya ɗan yi jim cikin tunani a cikin ransa. Yana ji cewa za kuma ta iya yiwuwa wannan mutane guda biyu suna tare. To amma dai ko ma menene tuni Ahmad ya riga ya ba su yanayin tsaron Izzarsa. Saboda haka dai ko da duk duniya mutane ba za su iya gano inda Kwamandan Kisan da Nura Bayajiddan yake ba, su za su iya ganowa. Ba jimawa gari ya haske kuma aka buɗe ƙofar garin. Kafin ka ce mai wannan mutanen da suke wajen dama ba su da yawa kowa ya shiga bayan sun biya kuɗin shiga da duk wani ɗan kasuwa da zai shiga garin yake biya. Sanda Commander Sulaim da dukkan wanda suke tare da shi sun danne izzarsu Kuma babu wanda zai ce da direba ne. Shi kansa kwamanda Sule za ji kawai kamar sammai ne wanda yake gab da shiga matakin Sido Deba. A cikin daren kafin a zo a buɗe kofar garin tuni waɗannan ma'abota iza sun yi amfani da damar sun huta sun kuma sha ruwa wanda ma yake so ya tauna wani abu ya tauna. zaka iya cewa duk wata gajiya da suka ɗauko daga doguwar tafiyarsu halin yanzu ta kau. duk da yake dama yawanci suna tafiya suna ɗan hutawa. Kasancewar dai suna jin yanayin izzar da suke bi kuma komai a shirye suke. Wataƙila saboda sanyin safiya ne ko kuma dai kasancewar garin ba wani babba ba ne ba idan ka kwatanta shi da sauran manyan garuruwa. Har yanzu babu mutane a kan hanya. Kai tsaye suka wuce suka danna tsakiyar garin. Kafin ka ce mai wannan sun bayyana a ƙofar wani babban gidan kwana na otal. Suna ƙarasawa suka tara ƙofar kusan a kulle take. To amma dai ba a sa sakata ba saboda haka bayan sun buɗa, bayan sun tura buɗewa tai. Suka ƙarasa wajen mutumin da yake kula da baƙi. Suka sanar da shi suna son ɗaki. Sai dai kuma dukkanin jerin ɗakunan da ya ba su babu ɗakin da suke so. Wannan su ne ɗan haɗe gida. Ba ka da ɗaki a na biyu. Mutumin ya ɗan yi jin kafin da ya girgiza kai bayan ya karanta littafin da yake gabansa. Dukkanin ɗakunan da suke hawa na biyu an riga an karɓe su. Amma za ku iya jira zuwa anjima akwai waɗanda yau kuɗin ɗakin su zai ƙare kuma ba lalle ba ne ba su ƙara biya. Kwamandan ya ɗan yi shiru kafin da ya yanke shawara su karɓi ɗakin da yake sama na can ƙarshe. Amma dukkaninku ɗaki ɗaya ya muku kaɗan. Mafi yawan abin da muke bari a zauna a ɗaki ɗaya shine mutum biyu, in ji mutumin. Kwamandan Sulaiman ya kaɗa hannu a take. Ɗaya daga cikin mutanen da suke bayansa suka fito da kuɗin Arid suka biya kuɗin ɗaki biyar. Ganin kuɗi a gabansa Tuni mutumin ya canza yanayin yadda yake kallon su. Muryarsa ta ƙara sanyi, ya miƙe tsaye, yana magana ya nemi su murmushi. Kwamandan in bai damu ba, kai tsaye suka karɓi mukullan ɗakin suka kuma juya za su tafi. Mutumin ya zagayo da sauri zai nuna musu. Kwamandan suleni ya ɗaga masa hannu, ba ka da buƙatar ka haka mun san inda ɗakunan suke. Mutumin ya yi ba matsala ina muku barka da zuwa da fatan za ku ji daɗin zama a nan kafin da ya koma dukkanin yawan ɗakunan da suka samu suka siyar akwai kamasho da ake ba kowane ma'aikaci bayan ya yi lissafi ya ga cewa wannan aiki da ya bai tashi a banza ba su kuwa su su na sun kule dalilin da yasa suka karɓi dukkanin ɗakuna a can ƙarshe shine na farko sai an sha kwana sannan za a je ɗakuna Sannan kuma daga can ƙarshen ɗaki na farko idan ka faro daga ɗaya hannun akwai matattakala wacce tayi sama. Buɗe ɗakunan suka yi suka leƙa suka tabbatar babu kowa a ciki tukun sannan suka rufe. Bayan ɗan lokaci suka binne ƴan layoyi a cikin ɗakin wanda dai idan mutum ya zo zai ji cewa kamar da mutane a ciki suna bacci sannan suka ƙullo ɗakin. Kwamandan Sani ne ya fara fitowa, ya dudduba hanya ya tabbatar babu kowa kafin da ya fito ya hau kan matattakalai ya sama zuwa hawa na biyu. Bayan ɗan lokaci ragowar ɗaya bayan ɗaya su ma suka fara fitowa. Mutum biyar ne kafin ma su fito tuni Kwamandan Sulaini ya ƙule a matattakala. Mutum uku suka bi bayansa a yayin da mutum ɗaya ya tako ya tsaya a daidai bakin wannan matattakala yana kuma kallon hanyar da take shigowa wajen matattakala yana mutsurai ɗaya kuma bin bayan wancan mutum ukun ya to amma bai ƙarasa ba shi ma zuwa ya can sama ƙarshen matattakalar ya zauna shi yana kallon hanya ta hawa na biyun ya gani ko akwai wani wanda zai fito daga cikin ɗakinsa shi ko kuma da a daidai wannan lokaci yana tsaya a ƙofar wani ɗaki mai lamba ta ɗari biyu da uku Ragowar Deban guda uku tsalle suka yi, dukaninsu suka lallaɓe a gefe da gefen inda kwamandan Sulaimani yake tsaye. Kwamandan Sulaimani bai ɓata lokaci ba, yana tsayawa a bakin ƙofar ɗakin, amfani da Izza ya sa hannunsa ya kuma yanke ga baki ɗaya inda makullin ƙofar yake kafin dai ya danna ƙofar ta buɗe ya kuma shiga cikin ɗakin a wani salo mai kama da walƙiya. A ɗaya ɓangaren za ka iya cewa tuni Kwamanda Kisa da Nura Bayajidda sun yi kwana da kwanaki a wannan gari, kuma a kowane lokaci za ka iya cewa shiri suke yi su ɗaure kayansu su bar wannan gari. Kusan duk wani abu da suke so su yi sun yi, sun kuma gama shiri kuma kawai wani abu suke jira kafin dai komai ya kammala. A daidai wannan lokaci mutanen guda biyu suna zaune. a cikin wannan ɗaki. Kwamandan kisa yana zaune a kan gadon ya tanƙwashe ƙafa ya kuma rufe ido. Shi kuma Nura Bayajidda shi ma yana zaune amma kuma ba a kan gadon ba a ƙasa daga can ƙuryar ɗakin. Shi ma dai ya tanƙwashe ƙafa ya kuma rufe ido kana gani ka san halwar Izza yake ciki. A daidai wannan lokaci ne tun ma kafin gari ya waye suka ji an banke ƙofar ɗakin an shigo. Kai tsaye dukkaninsu suka buɗe ido suka kuma kalli ƙofar shigowa. Sai dai kuma abin mamaki babu wani firgici a kan fuskarsu. Ko miƙewa ma ba su yi ba daga inda suke tsaye. Duk kuwa da cewa duk su biyun sun gane fuskar wannan mutumi da yake tunkaro su. Duk da wannan lokaci ne ragowar deba guda uku da suke gadi a bakin ƙofar su ma suka afko cikin ɗakin. Kafin ka ce mai wannan mutum ukun sun yi kan Nura Bayajidda. Shi kuma Kwamanda Sulaini yayi kan Kwamanda Kisa. Yana da yaƙinin samun damar kashe shi cikin musayar wuta biyar zuwa goma. Ko babu komai har yanzu mutumin a cike yake da rauni. Kuma tabbas a halin yanzu ba tsaran Kwamanda Sulaini ba ne in yi fafatawa ta gaba da gaba. Kwamandan Sule tun bayan shigowarsa ɗakin ya fuskanci akwai wata matsala, sai dai kuma ba shi da lokacin tsayawa ya binciki wannan matsala. Bari bayan ya kashe Kwamandan kisa ko ma mene sai ya fuskance shi. Saboda haka dai bai tsaya ba bai kuma ba wa Deban da suke bayansa umarni da su tsaya ba. Suka ci gaba da tunkarar inda Kwamandan kisa yake da Nura Bayajidda. Yana ƙara sawa daidai ƙafar gadon Kwamandan Sulaim na zare takobi ya kuma kai sara. Wani haske mai kashe ido ya tashi daga kan takobin tasa ya kan komanda Kisa. komanda Kisa ya ɗegira a ransa yana ta tambaya yana ina ne, ya fito mana, kujira yake sai mun fara fafatawa. ganin dai har yanzu babu wani alamun wani zai kawo masa agaji kuma ga saran takobin yana ƙara tinkaruwa ba shiri ya yi tsalle ya kuma miƙe daga zaman da yake na tankwashe. yana miƙewa saran takobin ya ƙaraso wajen da yake kuma duk da cewa ya samu ya kauce wa saran to amma kuma sai da gefen takobin ya taɓa gefen jikinsa lamarin da ya sa jini ya fara ɗasa daga gefen ƙafarsa Kafin ma ya zare takobi tuni takobin Kwamandan Suleini ta ƙaraso gefen hannunsa, ya yi ƙoƙarin kaucewa to amma ina tuni ya makaru. takobin ta ratsa ta cikin hannunsa na dama ta kuma yanke hannun gabaki ɗaya. Kwamanda Kisa bai san lokacin da ya saki wata wawa ƙara ba. A ɗaya ɓangaren Nura ba ya ya ga abin da yake faruwa kuma tunda Kwamandan Suleini ya fi wannan Deba guda uku sauri har yanzu dai ba ba su fara musayar wuta ba da shi. To amma shi ma haɗe gida yake cikin mamaki kusan sun riga sun gama shirya komai shi ya sa ma har suka jira aka zo aka same su a To amma ina agajin da aka ce za a kawo musu? Dama dai tun can Nura ba ya jidda ko kaɗan bai amince ba da dukkanin wani mutum a wannan yanayi da ya tsinci kansa. Saboda haka dai za ka iya cewa Duk da bai yi tunanin hakan za ta faru ba to amma kuma ya shirya hanyar da zai gudu idan ta faru. Juya ya kai tsaye ya nufi taga yanda dai ban guda uku suka rufa masa baya. Kafin ka ce mai wannan ya amfani da wata siyartacciyar fasaha ya ɓace daga inda yake ya bayyana a gaban taga yana bayyana jikinsa ya daki taga saboda yanayin ƙarfin jikinsa. Fit ya fasa ta cikin ƙaƙƙarfan ƙarfen da aka rufe tagar ya wuce ta baya. Direban mutum uku cije ƙura suka yi cikin fushi kuma suka yi tsalle suka bi shi. Ratar da take su gabaki ɗaya ba ta fi taku biyar ba. To amma kuma mutumin yana da tsananin sauri da gudu. Kusan a halin da ake ciki hatta wasu mutanen da suka kai matakin wa'adin direba ba za su iya kamo shi ba wajen sauri. Saboda haka dai duk da in aka cigaba da tafiya a haka za su cin masa su kama shi. Amma kuma aƙalla za a ɗauki mintuna kafin hakan ya faru. A cikin ɗakin, Kwamanda Kisa, fuskarsa duhu ce ta kuma turnuƙe, tuni ya amfani da izza ya tsayar da jinin da yake zuba daga hannunsa. Har yanzu raunin da yake jikinsa ko kaɗan bai ma fara alamun warkewa ba balantana a ce kwamandan zai dawo ƙololuwar sai da yake. A haka kawai babu yadda ya kwamandan ya zauna ya jira su zo su same shi a nan, to amma komai sun yi ne a shirye. kuma bisa lissafi bai ci a ce har yanzu agajin da aka ce za a kawo masu bai su ba me yake faruwa ko kuma dai dama tarko ne kawai aka naɗa musu saboda a zo a kama su ko tunani ya zo ran kwamanda kisa sai ya gano cewa fa a halin yanzu ya san sirrika da yawa na rundunar lejin da kuma shi kansa na kwamanda da kuma shi kansa na yarima eh, ikenga idan aka kama shi aka tutsiye shi ya faɗi wannan abubuwa ƙila zai iya ɓata wa mai Ikenga suna a babban birnin Wilberforce. Saboda haka dai za ka iya cewa mutuwarsa